Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya suma gabatar da labarai. Masu raro Asumana shi nake muku habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za cewa hukumar lafiya ta duniya ta bayyana wani rahoto dangane da annobar a masu tarar dabbobi a jihar Tawa. muna dauke da karin bayani dangane da rashin wato shirin biyan bashin albashi na malaman kwantaragi wato da aka suma. akwai mutahe da raskuna kan yawan gobar da aka samu a wannan shekara a jihar maradi a shirin musamman za mu shi karin bayani akan shirye-shiryen sallar karshen shekara ta 31 ga watan disambar Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, a yau ne lauyan da ke kare mutane tara da ake zargi da hannu cikin yunkurin juyin mulki na shekarar 2015 ya gabatar da takardar nema a sallame su a gidan bincike na kotun soja. Za a bayyana sakamako a game da wannan bukata a ranar Juma'a shida ga watan Janairu mai kamawa. A ran sha hudu ga watan Janairu mai kamawa ne wato ƙasar Nijar za ta karbi wani taron masana'antu ɗari mafi karfi na kasashen ƙungiyar Yemowa. wata ma'aikatar kula da sha'anin kudade da tattalin arziki ce ta shirya wannan taro domin inganta ayyukan masana'antun. Hukumar lahiya ta duniya ta bayyana wani rahoto dangane da cutar masassarar dabbobi wato labarai da Rift da ke faruwa tun cikin watan uku da ya gabata a jihar Tawa. Rukunonin asibiti guda takwas ne wannan cutar ta shafa kamar wato baradan Tasara, Keta, a balak ɗin Tawa, Tiliya da kuma Tawa gari. Ga cikakken bayani a wannan rahoto da Muntari Muhammadu ya haɗa muna. A cewar hukumar lafiya ta duniya akwai yiwuwar bullar sabuwar zazzabin dabbobi kimanin 36 daga biyar zuwa goma sha ɗaya ga wannan wata na Disamba. Kuma yanzu haka ƙwararrun likitoci sun ɗauki sinadarin cutar domin yin nazari a kanta. Tun lokacin da annobar ta bulla biyu ga watan Agusta har zuwa goma sha uku ga watan Disamba akalla mutane 384 ne aka tabbatar sun kamu da cutar kuma 33 daga cikinsu sun mutu. Haka kuma mutane hamsin ne ake tunanin sun kamu da cutar inda aka keɓe musu wani wuri a jihar inda ake kula da su. A cikin asibitoci takwas da wannan annobar ta shafa, musamman a cikin asibitin Cintabara da ne abin ya fi kamari da kashi sittin da shida cikin ɗari, kuma kashi arba'in da biyar cikin ɗari na mutanen da suka kamu da cutar sun mutu. A cewa ofishin ma'aikatar da ke kula da annobar, yanzu haka waɗansu ƙwararrun jami'an kiwon lafiya suna yana gadi a cikin jihar. Tabular wannan cuta a tawa ta yi tasiri a harkokin tattalin arziki da na al'umma na jihar. Misali wato masu sana'ar ciku ba su samun masaya sosai. Hajiya Tabo Garba ma'ashi ta ƙungiyar kwasam ta masu sarrafa ciku ta yi wa wakilinmu Abdullahi Ausuka ƙarin bayani ta wayar tarho. da ta ko litar nawa a yanzu birni yana sayuwa yanzu matsala ta kwanaki nan da an kace a bar shan madara to shine ya kama na ɗan cikin gare ta an kai sanyi da sayan ciku amma da sai mutum ya yi jiri ma ya sami ciku na kamu na mun zo wurin eh, mutane elibaji sun kace babu ciwon dawa bakin sani ana ta kwatanta mutane haka nan ta san mutumin bariki da ya yi abu ba yarda sai ya ci sai ya ga yanda zan ce ka mu ini duka muna da mai ini duka sai zama yanzu ba haka nan na ba akwai rashin kuɗi amma har da wannan tsoron da ya hana tun da ya samu na da abin da muke auren madara mu gani kuma mutanen da ke kawo mana madara kuma mutane elevage na zuwa suna diba kuma madarar da ake da duk ne akwai abin da muke aunawa mu gani in tana da ruwa ko in ba ta ko lahiyar talau muna da shi. kamar yadda yarjejeniyar gwamnati da kungiyoyin malaman makaranta kotu da sinasef ta tanada a gobe ne wa'adin wato ida biyan albashin albashin malaman makaranta 'yan kwantaragi ke kawo karshe kungiyoyin sun bayyana cewa lalle gwamnati ta fara biyan albashin amma akwai matsaloli da ake hucin karo da su wajen biyan mun kai halidu shine sakatare general na kungiyar sinasef gaskiya an fara biya an fara biya a sauran jihohi amma hal yanzu akwai wuri da dama da biskan watanni biyu da an kace za a bada wata guda kadai a nan gaba da kuma muna wata tun da eh, yau da gobe kadai sun rage kamar yadda an ka dauki alkawari muna jira a nan zuwa gobe an hudda duk kuɗin da ya kamata a hudda dan abokai ke musu samu albashin su a cikin lokacin da mun ka ba juna tare da eh, gwamnatin eh na da kenan na biyun shine ina son mutane su gane da cewa hal yanzu akwai kuma eh, abokai mu da albashin su suke huke cikin wayansu bank bank kamar wayansu Michel eh, de Parny wayansu eh, eh, bank bankuna inda abokai sun kai albashin su har yanzu su ma a yawancin su bu samu virman ba kenan da ina yake muku akwai aiki zuwa gobe ake ganin da an ka ɗauki alkawali duk da ke bin gwamnati albashi za su samu kuɗin su kuma akwai eh, wani zance da in bamu yi aniya ba in ma a nan zuwa gobe an yi kokari an biya duk wayannan albashin nan za mu samu matsala tare da gwamnati shine wannan eh, abu kai mu da an ka hudda takarda wai takarda na halisiya inda an ka hana su su samu albashin su an ke wai abin da ake kira a turanci an sanya fictive ne mun kai halilu kenan wato shugaban kungiyar malaman makaranta ta yan kwantaragi sinasep A wani lokaci na ɗari da iska ana buƙatar sojojin kwana-kwana wato sosai wato safiyar pompe wajen kashin gobara. Tun farkon wannan shekara ta 2016 zuwa watan Nuwambar an samu abubuwar gobara da hamsin a jihar maraɗi a cewar kwamandan na ma'aikatar safiyar pompe na jihar. Laftana wato Abdul Majid Isufu wanda a bayanin da yi wa wakilinmu Muhammad da Mamman. A hali yanzu dai a cikin jiha mun yi raskuna gobara da muka samu sun kai ɗari da hamsin a cikin waɗannan gobara akwai gidaje da suka ƙone motoci gonaki kasuwanni da kuma shaguna. A asabar ɗin ma da ta gabata tsakanin mintuna talatin zuwa arba'in gobara hudu muka samu. Ana iya cewa iska yana daga cikin umul aba'isa abin da yake rura wutar gobara saboda akwai sanyi jama'a da dama suna amfani amfani wajen kunna wuta domin maganin sanyi. Ta haka ne iska yake ɗaukar wuta har ya haddasa gobara. Abin da ake kira gobara shine idan wuta ta tashi aka kasa kashe ta a cikin lokaci. Wannan shi ake kira gobara. To babu asarar rayuka dai. In ban da satin da ya gabata wani da ya kone kuma mun gaggauta kai shi a asibiti. Amma a bangaren kayayyaki muna samun asara. Mais les dégâts matériels sont mayar da al'amarin kula da tsaron iyakokin kungiyar tarayyar turai wato zuwa kudancin sahara ga wasu kamfanoni abinda ke taka hakkin bil'adama akan wannan maudu'i ne kungiyar alternative espace citoyen ta shirya wata muhawarar bainar jama'a jiya a birnin agadez nana yanikoi shugabar wannan kungiya a agadez ta yi wa wakilinmu musa maman karin bayani Idan ana maganar baiwa hukumomi dama ana hasashen cewa ne a baiwa ƙasarmu nauyin gudanar da tsaron iyakokinta. Abin na nufin kamar ƙungiyar tarayyar Turai tana son ganin cewa gwamnati ta kula da tsaron iyakokin ƙasarta ne akan abin da ke kai kawo wajen tsallakawa a ƙasashen Turai. Kai ma a ce a cikin ƙasarmu saboda a nan ne abin yake somawa a Agades, inda kamar a nan ne Agades iyaka da ƙasashen Turai saboda muna cikin yankin ƙasashen tarayyar Afirka ta yamma inda akwai damar baiwa jama'a zirga-zirga a cikin kwanciyar hankali. Kenan ba agades kaɗai ne abin ya shafa ba, ya shafi iyakokin Algeria da kuma Libya. Muna ganin kamar iyaka da Turai ya dawo a nan Agadez ne. Don haka ne muke ganin ya kamata a mayar da hankali akan wannan al'amari sosai, saboda akwai jama'a da dama da wannan al'amari ya shafa. Parce qu'il y a les droits des gens qui sont un peu bafouillés par rapport à ces phénomènes. Al'amarin tafiye-tafiyen na bakin haure ya ɗauki hankulan matasa da dama wato na jihar agadas ɗaya daga cikin matasan da ya halarci wannan muhawara ya bayyana ra'ayinsa kamar haka. Mu 'yan Afirka ya kamata mu gane mu fahimta mu fara nazari tsakaninmu akan siyasar Afirka domin ci gaban 'yan Afirka. Saboda ta haka ne muke iya tunkarar abubuwan da ke damun mu suke ci muna to a ƙwarya. Mu matasa da ma ƙasashen Afirka. Saboda abu ne da ya shafi Afirka ga baki ɗaya kuma sai mun tashi tsaye ga baki ɗaya mu yaƙi wannan al'amari. Ya kamata shugabanninmu su kama mana matasa manyan gobe domin nan zuwa gaba mu riƙa zartarwa da kanmu. kasance a Afirka ne ko a Afirka ta yamma ko kuma a kudu ko kuma a ƙasashen Larabawa. Kisa su an Afirka da USJ Central, ou le magreb Karfe biyar da minti tara sai kuma a dakace mu. Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. Kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugaba. A kan lamba dari da da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95 ga gajeren zango. A Agades tare da Radio Nomad. A kan lamba ga gajeren zango. and Delivery tare da Radio Table A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A filin ye tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Galangu. Karfe biyar da minti arba'in sai shirin namu na musamman. A yayin da ya rage sa'o'i kaɗan a gudanar da shirgullan sallar ƙarshen shekara ta talatin da ɗaya ga watan desamba Muntar Muhammadu ya haɗa mana wannan rahoto dangane da yanayi a wato a shaguna akan wato kan shaguna na sayar da kayan sawa wato tufafi kenan a nan Yamai. Ga kuma rahoton nasa. A cikin mafi yawan shagunan sayar da ɗinkakkun kaya na sakawa, babu hada-hada da cuwa-cuwa da ciniki duka sun tsaya cik. Duka da yake domin jayo ra'ayin masu saye, waɗansu masu shagunan sayar da kayayyaki sun karya farashin kayayyakinsu kashi goma cikin ɗari. Kamar yadda wata mata da ta zo sayan kayayyaki da bata so aka ambata sunanta ba ta shaida muna. Na zo sayan dogon riga ce da zan sanya na yi sallah da ita. Shirye-shiryen komai yana tafiya. lafiya daidai za mu yi sallah tare da iyalinmu a cikin farin ciki da anishuwa kayayyakin ba su da tsada kuma suna da kyau sosai Omar Ali ɗaya daga cikin masu kula da shagunan sayar da kayayyaki ya bayyana cewa babu ciniki duka da yake ana cikin shagugulan sallah inda ya kawo misali da shekarun baya yanzu dai mutane suna zowa muna nan samun mutane taranta yankin ne mutane suna sayan kaya a ce da alhamdulillah muna nan samun mutane yanzu mutane suna zowa hizowa kuma fet ce le 31 mutane sun wa bisa kan da in sun zo da yawanci shamis suke so shamis da hora ko blue ko noir ako kuma mutane suna son costume da takalmi ga rana muna iya samu kama talatin zuwa sama a kudade mun rage tunda sallah ce ana son ga sallah kuma a rage kaya dan mutane su zo kenan yanzu kamar shamis muna saida ta jika goma sha biyu dan sallah taranta inci duka da rashin ciniki masu sayar da ɗinkakkun kaya na sakawa ba kasa ƙasa a gwiwa ba, inda suke cewa akwai sauran daren yau da kuma gobe domin samun ribar da za su kara a cikin abin da suka samu. A gaida Muntari Muhammadu dauke da wannan rahoto wanda shi ne muka karshen shirin na labarai na yau wato da shi. A zan ban kwana da ku zan barku da Musa Hassan ya kama ku labarai da harshen zabarmanci bayan haka Nafisa Adamu za ta kama ku labarai da harshen Faransanci sai kuma wato shirin furin da Studio Kalangu tare da Muktar Hamadu a huta lahiya. Ku sauraron shirye-shirye Isidro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isidro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da da biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. a kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Daga da radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlita. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. Studio Kalangu.